بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الإنسات يوم الجمعة باب الإنسات يوم الجمعة والإمام يخطب أدرسي دمك كرنت لتهم مختصر صحيح البخاري مسونا التجريد الصريح زامتاشي أه babin da yake cewa babu al'insatu babin da yake bayanin yin shiru yawmal juma'ati ranar juma'a wal imamu ya alhali liman yana hudu ba mai sauraron hudu in shiru shine babin da muke karantawa lokaci imana a hadisin da malaika wannan babi muna gabatar da darasi yau na 99 darasi na 99 muna gabatar da karatu wannan masallaci na Usama ibn Zaid a Taludu a birnin Kano hadisin da malam ya kawo wannan babi shine hadisin abi huraira yace an abi ta radiyallahu ta'ala anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace idza qulta li sahibi idan kace wa abokin zamanka yawmal jumu'ati ranar juma'a ansit kai shiru wal imamu yakhutub alhali a wannan lokaci limami yana hudu ba fakat lagauta haƙiƙa ka yi lagu ma'ana ka yi yasasshen zance wannan hadisi shi muka karanta darsi da ya gabata a (Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kulta lissahibika yau yawm juma'a, idan ce da abokin zamanka rana juma'a kenan wannan hadisi yana magana ne akan ranar juma'a tunda ya ambaci juma'a sai dai wasu malamin suka ce a'a makasudin yin shiru ranar juma'a domin a ji huduba ne to a duk wata hudubar da za a yi ta idi ta ragowar huduba da ake ana bukata mutum ya shiru saboda haka an ambatan ranar juma'a baya nufin banda ragowar hudubobi idan ka ce wa abokin zamanka an sit yi shiru ma'ana wanda yake kusa da kai yake yin magana ranar juma'a ka ce ya yi shiru to sai yake cewa fakat wal imamu yakhtub lokacin da liman yake huduba fakat lagauta a halin limami yana huduba to in ka ce masa an sit kai shiru to lalle kayi abin da ake cewa da shi lago malamai sun yi magana akan a menene ma'anan lagauta kayi lago suka ce ma'anan allahu shine yasasshen zance yace alkalamu alladhi la asla lahu min albatil wa shibhihi albatil wanda yake da alaka da abin da bashi da amfani ibn arafa yake ce allahu astaghf min al-kalam ko min al-qawl maganar da take ba mai yasasshiya ba ta da wani amfani ita ce allahu ah, amma a wannan hadisi da yake cewa faqad lagauta in kace wa dan uwanka abokin zaman ka ishiru kai lago ah, ibn an-nadr ibn shumair an-nadr ibn yake cewa ma'anan lagauta khifta min al'ajiri kawo hunta daga ladan ka ɓata ladanka na juma'a ka ɓata ladanka na juma'a wasu malamai suka ce batalat fadilatu juma'atika ma'ana falalar da ake samu ta juma'a kai taka ta ɓaci in ba manta ba darasi dai gabata mun kama magana hafiz ibn hajar Allah ya masa rahama wanda yake cewa cikin fassarar da aka yi wa fakad lagauta ya wannan fassara ta ƙarshe ma'anarta ita ta furin jayi dalili saboda akwai hadisai da suka zo dole ce akwai suna da rauni amma in ka hada su za ka ga sun tashi juna hadisin abu dawuda allah ya kara masa yadda da ibn khuzaima daga hadisin abdullahi dan umar ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa mallaga wa rikaban nasi kanat lahu dhuhran wanda ilago ma'ana yayi zance ana huduba wa takhatta rikaban nasi ya tsatsallake mutane ranar juma'a fakat kanat lahu dhuhran to abin da zai samu na lada shine azhar amma juma'a dai ba zai samu ladanta ba ibn wahab ɗaya daga cikin wanda sakarwaito hadisin yace ma'anahu ajzat anu sala wa hurimat ko wa hurima fadilat aljuma'a ya samu dai sallah ta azhar ma'ana ba abin sa bashin sallah amma ba yi da ladan juma'a wannan imam ahmad ya rawaito wani hadisin daga hadisin ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man qala sah faqad takallama wa man takallama fala juma'ata lahu wanda yace dan uwansa ishuru sah ishuru to yayi magana wanda yayi magana kuma ba shi da juma'a a ga hadisin Imam Ahmad ga hadisin kuma dai Abu Dawud da Imam Ahmad da Bazzar daga hadisin Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shi ma dai marfu'an suka jingina ga maiki sallallahu alaihi cewa man takallama yawmal juma'ati wal imamu yakhtub wanda yayi magana ranar juma'a alhali liman yana huduba fa huwa kal himari yahmilu asfara ya zama kamar jaki da aka dorawa tarin littattafai kaga bai amfana ba kenan wallazi yaqulu la wanda kuma yake cewa shi wanda yake zancen an sit kai shiru laysat lahu juma'a ba shi da juma'a sai ya ce walahu shahidun kawai fi jami'a Hamad bin Salama an ibn Umar mawqufan kaga yana bayyana waɗannan hadisan suna goyon bayan fassara cewa wanda yi magana ranar juma'a limami yana hudu ba bayi da juma'a ma'ana bayi da falalar juma'a sai dai kawai ba zai sake sallah ba ma'ana ya samu azhar kenan to saboda haka wannan hadisi a zahiri yana nuna mana haramcin mai magana yayin da liman yake hudu ba haramun ne in ji wasu malamai haramun ne an ce haram kenan mutum ya yi laifi ya yi laifi domin an hana ga hadisai karara sun hana yin zance yayin da liman yake hudu zainal iraqi Allah ya masa rahma zainuddin al-iraqi yake cewa usudilla bi hadith babi ala wujub al-insati lil khutbati wani hadisi ya nuna in ana hudu ba ranar juma'a wajibi ne a yi ayi shiru wa tahrim al-kalam fiha kuma an hana zance an hana zance domin lafazin ansit kawai ka ce wa mutum ishiru an hana to kaga wani zancen da ba shi ba kuwa min babi aula a hana ko da yake imamu shafi Allah ya masa rahama a wani kauli nashi yana cewa ba haramun bane yin shiru din domin kace ba haramun bane yana nufin in kai ba yi laifi ba amma in kace haramun ne in mutum yayi magana liman yana hudu ba yayi me yayi laifi imamu tirmizi alaihi rahmatullah a cikin jami'insa jami'in tirmizi yake cewa bayan ya kawo hadisin yin shiru sai ya ce wal amalu alaihi inda ahlil ilmi kuma malamai akan wannan suka tafi cewa wanda yake ya halarci juma'a ba zai yi zance ba zai yi shiru ya saurari hudu ba ya ce wa karihu lirrajuli an ya takallama wal imamu ya malamai sun karhanta kaga sai ce wa karihu amma karihu al iraki da yake sharhin hadisin ko jami'u tirmizi sai yace wal mutaqaddimuna yutliquna kathiran al-karaha magabata sau da dama in sun ce kariha ko karihu an karhanta an ki yace wa yuriduna tahrim suna nufin haramun ne suna nufin haramun ne dan ya nuna maka cewa dai yin magana yayin da limami yake ba haramun ne an hana sabanin magana imamu shafi'i da yake cewa yin huduba din sunna ne magana mafi rinjaye shine haramun ne cewa mutumin da yake sauraron hudu ba eh, idan yayi magana to ya bata ladansa na juma'a ibn abdul bar Allah ya masa rahama shi ma ya faɗi irin wannan magana yace la khilafa alimtuhu bayna fuqaha al-amsar fi wujub al-insat lil-khutbah lil-khutbati ala man sami'aha babu sabani yace a iya sani na wajen malamai cewa wajibi ne yayin da liman ke hudu ba a yi shiru sai ya ce alaman sami'aha ga wanda yake mai yake jin ba. alaman ku rike wannan alaman sami'aha wajibi ne wanda ijita wanda ba ya jifa wannan wani zance ne daban da zai zo nan gaba ga magana ibn abdul yana magana akan wanda yake jin hudu ba. wajibi ne yi mai ya yi shiru muka ce imamu shafi an rawaito wata magana tashi yana cewa wujuba a sunan ne wajibi ne wajibci irin na sunna to amma lafazin allahu kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa yana nufin abin da yake batacce daga cikin zance saboda haka magana mafi inganci yin zance limami yana hudu ba laifi ne kuma mutum zai rasa juma'arsa da wannan sai dai nuni in ya kama lalle sai an yi Eh, wani dalili za a za wani dalili ya taso ana so a yi nuni to babu laifi wannan kamar mutum yana tsatsallakowa kai masa haka kaga ka nuna masa me kenan ya zauna ko ya dakata ko yana wani abin kai masa haka ya bari kaga ishara kenan alhafiz ibn rajab Allah ya masa rahama shi yake cewa wala khilafa fi jawazil isharati ilaihi bainal ulama babu saɓani dangane da yin nuni magana aka hana amma nuni fa nuni aka ce babu laifi ya ce illa ma huki an tawus wahdahu wala sha shi ma an jingina tawus cewa an hana nuni amma bai inganta ba ma'ana jingina wa abin tawus ne. ya ce li'anna al-isharata tafi sala ja'iza idan ana sallah ya halatta ai me ai nuni ai nuni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi idan an yi sallama yake amsa in yana sallah ya yake amsa a'a nuna hannu yake haka ga hadisi nan mun karanta kun manta hadisin ishara yake an yi sallama sai ya ya nuna hannu haka shine ya amsa ba dagawa yake ba haka yake nunawa ya zo ya tabbata a cikin hadisi idan ya tabbata a hadisi za a yi ishara to a hudu ba wanne ya fi sallah ta fi girman matsayi ko hudu ba sallah don a sallah ya halatta ai ishara inji hafiz ibn rajab yace ah, anna al-isharata fi salah ja'iza fa fi hal al khutbah aula to a wajen hudu ba ai dan mutun yayi ishara ya nuna babu laifi aula Inde za ya sallah Inde ya halatta ai ishara a sallah to ya halatta ai ishara a hudu ba yace ga hadisin Anas Allah ya kara masa yadda wanda Imam Al-Baihaqi ya rawaito da wasu malamai Ya yace anna rajulan dakhala almasjida wa nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub yawm aljumaa wani mutum ya shigo masallaci alhali ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ranar juma'a fa qala ya rasulullah mata sa'a sai ya tsaya kawai ce ya ma'aikin Allah yaushe ne tashin alkiyama fa ashara an-nasu ilayhi an iskuti mutane suke ta cewa ya bari ya bar zance ya bar zance in ana hudu ba ba ai sai ya ce fa ashara an-nasu ilayhi an iskut fa salahu thalathan marat amma bai daina ba ya kuma tambaya karo na biyu ba amsa ba ai kuma tambaya karo na uku duk me kullu dhalika yushiruna ilaihi an iskut duk lokacin da yayi magana yana tambaya sai a ce da shi me ka bazzance ka zauna ka bazzance to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hudu ba sai yace ah, ko kuma da mutumin ya tambaya karo na uku sai manzon Allah ya dakata ce wai hak madha adatta laha ko ma adatta laha kai canka da kake wannan tambaya me ka shiryawa kiyamar kake yawan tambaya akan ta kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wa sahabbai ba dan me kuka yi masa nuni tunda yayi magana an masa nuni cewa yayi me yayi shiru amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo bayan an gama huduba bai ce da su ba kada ku kuma yin nuni kada kuma yin nuni saboda haka babu laifi a yi a ishara a cikin ba. mas'ala ta gaba akan wannan mas'ala ta shine abin da muka faɗa ɗazu za yace bal maliki ya wal Alhanabila wa zahiri ila annahu la fi wujub al insad bayna man yasma al khutba wa man la yasma'uha wanda yake jin hudba tunda a zamanin da babu abin isar da sauti kuma watakila jama'a suna da yawa liman yana cikin masallaci na waje zai je jawabi sai suka ce da wanda su 'yan malikiya da hanabila kenan da zahiriya da wanda yake ji in dai limami ya fara huduba to da wanda yake ji da wanda ma baya ji wanda yake nesa wajibi ne su yi me su yi shiru ya ce wa hakahu na batal wa gairuhu an aktarar ulama wannan shine zance daga mafi yawan malamai ibn abdulbar ya rawaito wannan magana daga imam malik ya ce kuma imam shafi'i da abi hanifa abin da suka faɗa kenan da imam sauri da al'auza'i cewa duk wanda ya zo juma'a alhali liman yana hudu ba dole yi mai ko ya ji ko bai ji ba hanafiya ne kawai suka ce in baya ji kamar yadda za a kawo magana ya halatta in dai baya jin hudu ba to yi wani abin dan yi zance wannan ba laifi bane da makasudi ne mai dan sauraro shi ko baya ji bai ji abin da ake cewa ba Ta wannan magana ta cewa in bai ji abin da ake cewa ba Ah, eh, eh, babban malami ibn abi sheba ya rawaito daga urwa dan zubair yake cewa duk wanda baya jin maganar liman ma'ana yana nesa da shi babu laifi yana iya yin zance babu laifi yana iya tunda baya jin abin da ake faɗi bare a ce ah, abin da ya yi kuskure tunda an ce a saurari ba shi baya ji to a wannan babi kuma wanda baya jin larabci fa ana hudu ba baya sanin me ake cewa shi ya zai yi inda yana jin sautin liman dole ya mai domin ai ba dan shi kadai ake hudubar ba kare ya abin da zai hana wani sauraro saboda haka wajibi ne ko da baka jin yaran ka yi mai kai shiru in ba kai shiru ba kai zance to juma ka ta ɓaci wannan ana magana ne game da zance na mutane na yau da kullum in mun tashi da Allah ina so in ganka saboda ina da magana da kai in ka tashi da Allah kasuwa zaka wuce ko gida zaka tafi kaga wannan zance ne na yau da kullum to amma abin da ya shafi zikiri ba, ko abin da ya shafi tilawa shi fa ana iya yi a'a shi ma ba za a yi ba don me ana so a saurari hudu ba ta liman saboda haka ba za a yi zikiri kaga abin mamaki wannan karatun ya kamata ya zamo ya shahara ko wannan juma'a kaga muna hudu ba wanda tsakanin liman da wanda yake jan carbin sahobi ne kawai wanda yake amma yana jan carbi kuma ana hudu ba nace malam ai ana hudu ba a zanci ba ba a ba a zikiri ka bari ga zikirin da ake wannan shine zikirin haka Allah ya ce ko idan nudi li salati min yawmil jumu'ati fas'u ila to wannan ai shine zikirin na wannan zikirin halin da ake ciki amma kuma yana jan carbi abin mamaki wani kuma yana taba waya yana kallon waya to kaga wannan kuskure ne wannan ya nuna basu ma san me makasudin zuwansu juma'ar ba saboda haka ba za a yi zikiri ko tilawa ba alhali liman yana mai yana hudu ba ibn kudama Allah ya masa rahama yake cewa wahal al-afdal sukut yani wahal dhalika afdalun aw insat wanda baya ji to shi baya jin liman liman yana nesa da shi sautin baya kaiwa gare shi baya jin mai ake cewa to me yafi masa yayi shiru ko ya yi zikiri sai yace ne. zance ne guda biyu yahtamilu a aduhum al-insat afdal aka ce yin shirin shi ya fi koda baya jin sautin liman baya isowa domin dai ya zo juma'a kuma liman yana ba. domin ai aka ce wal imamu yakhthub alhali limami yana hudu yanzu liman baya ba? yana yi saboda haka ko yana ji ko baya ji sai me sai ya shiru ce li hadisi abdullahi bin umar marfu'an saboda hadisi da ya zo daga abdullahi bin umar yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace yahdurul juma'a thalathatu nafarin mutum uku ke zuwa juma'a mutum uku suke zuwa juma'a yace rajulun hadaraha yalghu mutumin da yazo juma'a yana wargi fa huwa hadduhu minha zuwan kawai ya samu amma ladan da ake samu bai da shi bai da lada wa rajulun hadaraha yad'u da mutumin da yazo juma'a kuma yana addu'a fa huwa rajulun da Allah saboda haka shi dai mutum ne da ya addu'a ya roƙi Allah fa in sha ata Allah ya ga dama sai ya bashi bukatarsa fa in sha ata wa in sha mana in ya ga dama ya hana shi na biyu kenan wato ya zo juma'a yana ta addu'a alhali liman yana hudu ba wa rajulun hadara bi insad wa sukut wanda ya zo kuma liman yana hudu ba yi shiru yana sauraro sai yake cewa walam yatakhatta riqaba muslimin ko raqabata muslimin bai tsallake wuyan wani musulmi ba wato matsalar tsallaka din nan duk hadisai suna tawa saboda al'adar mutane ce tun zamanin farko in mutum ya zo juma'a sai ya waiga ya waiga sai ya gano dan wani matsatsi a can sai ya ce wai zai je ya shiga can sai ya tsallaka ya tsallaka sai kaga duk yayi me ya ja hankalin mutane ya takura mutane kaga da aka ce da wanda ya kame aka ce ijlis zai ta ka cutar da mutane ka zauna ya isa to saboda haka sai ya ce bai tsallake wani ba walam yu'zi ahadan kuma bai cutar da wani ba kaga can tsallake a cutarwa ce amma nan sai aka kara da mai walam yu'zi ahadan bai cutar da wani ba kamar ya cutarwa kowace iri kowace iri ha ko ya ture shi misali ko ya yi masa wata mu'amalar da zai cutar da shi alhali an zo juma'a kaga wannan yana da muhimmanci mu gane in ka je juma'a kana so ka samu cikakkiyar lada to duk ka kiyaye waɗannan kar ka cutar da wani ko da harara ko da turewa ko da kyara ko da wani abu ka yi iya kokari ka ka je salin alin ka ka yi sallar ka baka ko harara wani baka yi ba saboda kar ka cutar da wani domin ya ce wala miyuzi ahadan wanda ya tara wannan kaga abin da aka faɗa ko ka kiyaye lissafin wa man hadaraha bi insatin wa sukut al insat saurarawa as sukut yin shiru ɗaya kenan ko biyu walam yatakhatta raqabata muslim bai tsallake wuyan musulmi ba walam yu'zi ahadan bai cutar da wani ba fa hiya kafaratun duk wanda yi wannan ya yi sallah to an kankare masa kurakuransa kafara ce illar juma'a allati taliya har wata juma'a rana ita yau duk an yafe masa wa ziyadatu thalathati ayyam da ƙarin kwana uku kwana goma kenan bakwai da za a yafe masa wa zalika bi anna Allah azza wa jalla qala domin Allah yana cewa ya kula yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalia hadisin Abu Dawud da hadisi ne kuma sahihi kwana goma za a yafe ma in ka kiyaye wayannan ka'idoji to kaga mutumin da ya zo juma'a misali bai kiyaye wayannan ba ai kaga ba karama asara ba ka karya ɗaya daga cikin wayannan ka zo dai ka samu azahar ya ya muallim ka samu azahar? to sai a kiyaye na'am wa alaikum assalam ai ba a gama magana ba kai gaggawa eh kuna da gaggawa ne sai ka rubuta in aka yi aka gama ba a faɗa ba sai ka yi magana ko ba haka ba wa eh, wali kauli Uthman man kana qariban yasma sayyidina Uthman Allah ya kare da gare shi yace wanda yake kusa yana ji wa yunsit to zai yi shiru wa man kana ba'idan wanda yake nesa ma yunsit zai yi shiru wanda yake kusa yake ji zai yi shiru wanda ma yake nesa yake ji baya ji ma'abun baya ji yunsit shi ma zai yi shiru sai ce fa inna lil munsiti alladhi la yasma'u min al hadhi ma lis sami'i wanda yi shiru alhali baya jin muryar liman amma yi shiru ana hudu ba har aka gama to za a bashi daidai lada ne na wanda yake ji tunda ya yi shiru ya kiyaye abin da aka faɗa kenan magana cewa in baka ji kana nesa ka iya wani abu yin shirin shi ya fi mai amma akwai magana ta biyu cewa babu laifi wani lokaci ɗabi'ar ɗan adam ba za ka iya shirin ba in kana nesa duk sai ka yi ta nemi nemi kuma an ce kamar da za mu karanta man massal hasa faqad laga wanda ya ɗan gyara ƙasar da ke gabansa yana ɗan abin nan to ya yi lago da zai rasa juma'a kuma baka san lokacin da za ka yi wani abu ba ko ba haka ba ko ka dauko waya ka duba lokaci ko ka ga wani abin da zai iya kawo maka cikas to me yafi kenan suka ce babu laifi ka ɗan yi zikiri ko kuma ka motsa harshenka da tilawa in kana da hadda saboda wannan sai shagaltar da kai kaga ba za ka yi wani abun ba sai iya wannan yace adh-dhikru afdal qawli nabi kenan li'annahu yahsulu lahu thawabu min ghairi darar tunda ba daga murya zai yi ba ƙasa ƙasa ne saboda haka bai cutar da wani ba shi kuma dama ya jin hudu ba ya amfana ya amfana wasu malamai ma suka yi mubalaga kamar ibnu aqil daga anabila yace ah, fi al bu'd lahu al mudhakara fil fiqh wa sala an nafila babu laifi wanda yake nesa tunda baya ji ya nafilarsa ko kuma ya karanta littafi suna gani tunda baya ji to yayi wani abin da zai amfana amma ibn al yake cewa laysa li'adin an yatakallama wal imamu yakhutub ala zahiri hadha al-hadith hadith da makaranta ya nuna ko ina kake inda ka zo juma'a limami yana hudu ba abin da yake wajibi akan ka kai shiru wannan ita ce magana mafi rinjaye ita ce magana mafi karfi a cikin wannan mas'ala sannan kuma yayin da limamin yake hudu ba sai wani yayi sallama domin ai za a iya sallama ko ya shigo masallaci ko ya tadda kai a farfajiya ko inda kake irin al'ada din nan salamu alaikum da Allah dan gusa mu kaga ya ma salamu alaikum to zaka amsa masa ko kuma yana kusa da kai ya ci shawo ce alhamdulillah zaka ce da shi yarhamukallah ibn al-mundhir yake cewa ikhtalafu malamai sun kare juna sani dangane da mai da sallama ko kuma a gaida wanda ya ci shawo alhali liman yana me yana hudu ba Hassan basri Allah ya masa rahama da Ibrahim an da Sha'bi da Al-Hakam da Hammad da Sufyan al-Thawri da Ahmad dan Hanbali da Ishaq dan Rahawiya sun ce babu laifi idan mutum ya yi maka sallama kamar da masa da sallama alhali liman yana me yana hudu ba suka ce babu laifi qatada rahimahullah ya kasance yana mai da sallama ga wanda ya yi sallama kuma yana jiyar da shi Mana in ya mai sallama yana amsawa amsa da zaka ji kai wanda kai sallama an rawaito wannan daga alkasim ibn muhammad ɗaya daga cikin alfukaha as-saba amma Imam shafi'i yayi magana biyu a wani wajen yana iraki ce a'a ba za a gaida mai atisha ba ba za a mai da sallama ba amma da ya da misira sai ya canja Ya ce babu laifi ana iya mai da sallama saboda mai da sallama wajibi ce amma kuma ba za a gaida mai atisha ba saboda wannan mustahabbi ne sunna ce sai ya raba an gane ku sai da musayyib yana cewa ba a gaida wanda ya atisha wa yace alhamdulillah kamar yadda kata da ya faɗi wannan magana ba don kuma saboda dai hadisin ne suke ta maimaitawa an gane ku cewa a yi shiru tunda an ce ma karka yi wa mutum nasiha in yana wani abu karka ce shi asid kaga in yi atishawa ba za ka mai masa ban yace alhamdulillah ba za ka mai masa ibn mundir yake cewa to dai ga hadisi ya zo wanda muke karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an ka cewa abokin zaman ka an sai fakat lagauta to an hana kuma yin wani abu kaga an sai kenan in an ce ka ce wanda yake wani abu ka kar ka ce da shi Ishru? to ko shaka babu al'amur bil ma'ruf wajibi ne shi kuma mai da abin nan eh, gaida wanda ya shawa sunna ce saboda haka ah, ba za ka gaida shi ba amma sallama za ka iya amsa sallama saboda wajibi ce ita sai yace wallazi ara an yarudda assalama isharatan shi ma din ya maida sallamar ta me nunawa an an ce assalamu alaikum yayi nuni cewa yayi me ya ansa ya ansa maliki cewa wannan magana ta ibnu munzir tana da kyau saboda hadisin dai yana magana akan yin shiru yin shiru kuma mutlaqan ne an gane ko yawwa yin shiru mutlaqan ne saboda haka ko da zaka amsa sallama sai dai a zuciya ba za ka fitar da sauti ba ba za ka fitar da sauti ba wanda kuma ya atishawa tunda sunna ne ba za ka gaida shi ba sai in an gama an yi sallah sai ka ce da shi alhamdulillah sai ka ajiye ta sai an gama sallah sannan suka yi magana akan cewa to in an gama hudu ba fa a in an gama hudu ba fa na a'a ba da khutba in an gama hudu ba kafin a tada sallah an gama sallah kan ba tafiya ake ba a to ai an idar da sallah sai tafiya wannan ai dole ai zance ku in tun da fita tafiya za yi an gama an idar a'a an gama hudu ba kafin a tada sallah shin za a yi magana yawwa an ce wal imamu yakhthub ko to sai yace wa mimman la yara ba'sa bihi ba's wanda yake ganin babu laifi idan liman ya gama hudu ba za a tada sallah yi zance akwai ata da tawus da zuhri da Hammad ibn Abi Salama da Bakr ibn Abdullah da Ibrahim an-Nakhai kuma Imam Malik da Imam Shafi'i da Ishaq da Abu Thawr da Yaqub da Muhammad sun ce babu laifi la ba'sa bil kalam idza nazala al-imam min al-minbari yawm al-jumu'ah hatta yukabbir saboda ai an ce libami yana me yana huduba to amma inda kun yi hakuri ai da kun ji ɗaya kaulin ku ko ba haka ba ko sha tare da ba dai ga wani kaulin ku ne abin da aka faɗa alhakam ibn utaiba yake cewa yukrahu zalika hakan ba a so wannan maganar an rawaito dai daga tawus din riwayatin a dalili saboda suka ce idan an yi wato za a kawo hadisi za a kawo hadisi akan wani idan an yi hudu ba za a ta da sallah abin da ya kamata abin nan taswiyatus sufuf an gane ko kamar yadda in an yi hudu ba ɗaya ya zauna kafin ya miƙe ya yi ɗayar yani a bainar ne shi ma an hana magana kamar yadda imam malik da auza'i suka hana da imam shafi da ishaq sun ce a'a idan liman ya yi hudu ba ma'ana ɗaya ɓangaren tun da sau biyu ake yi to kafin ya miƙe ya yi ta biyun ba za a yi zance ba tun da har yanzu yana cikin hudu ban kawai zai ɗan huta ne kaɗan sannan ya miƙe ya ƙarasa saboda haka a wannan hali yana yi amma idan ya gama fa idan ya gama shine ibn munzir Allah ya masa rama yace kad kana al-kalamu mubahan qabla khutbatil imam kafin liman ya hawo mubari an ce ayi zance ko ba haka ba wa kad umira an-nas bil insat an ce kowa yi shiru li imamihim idha khatab in limami yana hudba fa idan qadat al-khutba raja'at al-ibaha ko in an gama hudba shikenan a a iya yin zance a iya yin zance sai malin yace amma malamai da suka faɗa mu koma hadisi mu gani mana mu saurara mu ji hadisi ne yake cewa ga hadisi tabbatacce hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza jaa ahadukum wa kad kharaja al imamu idan ɗayan ku yazo alhali liman ya fito Fakat kharaja al imamu kaga daga farkon inda ya fara magana kenan har kuma hadisin a ƙarshe ce wa fihi thumma yunsitu hatta yaqdi salatahu sannan ya shi har liman ya idar da sallarsa har liman ya hadisun da yake bayanin falalolin nan ne na wanda ya haka zai samu kankarar zanubai ya ce in ya zo liman ya hau mimbari ya ce a ƙarshen hadisi ya ce har ya idar da sallarsa in ya haka to shi ne zai samu wannan falala sai malam ya ce da ya ce har ya idar da sallah kaga kenan an gama hudu ba har sai an yi mai an yi salamu alaikum nan ne kuma komai ya dawo zai iya yi shiru da mutum zai haka shi ya fi masa ya yi shiru mana ba sai ya yi hira ba amma dan ya yi wani zance bayan liman ya sauko daga mimbar za a ta da sallah bai laifi ba sai dai yin shirin shi ya fi a wannan halin ma don wannan hadisi ya ce har a idar da sallah har a idar da sallah to idan liman yana hudu ba ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama za a yi mai salati in ka ambaci annabi zaka ce sallallahu alaihi wasallam ko Allahumma salli ala Muhammad za a yi salati ko ba za a yi ba shine malai yace babu laifi a yi salati idan aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine mazhaba ta malikiya da kuma magana ta Abu Yusuf daga Hanafiya kuma wannan wasu daga cikin magabata sun ce ana iya yin salati yayin da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-kamal ibnu al-humam shi ma daga hanafiya haka yace ibnu uthaymin Allah ya masa rahama cikin malamai na wannan zamani Allah ya ji kansa ya faɗi shi ma wannan magana yace wa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhikri fil khutbati yawa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a yayin da ake huduba fala sa bidhalika babu laifi yin haka babu laifi yin haka inji ibnu uthaymin lakin yushtaratu alla yajhar biha ko bi sharti alla yajhar biha sai dai kada mutum ya daga muryarsa li Allah yushawwisha ala ghairihi dan kada ya ja hankalin waninsa aw yamna min al ko kuma wani ya yaji ya dauka ana iya wata magana bayan salati an gane ko yawa saboda haka yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta cikin zantukan malamai mafi yawa sun ce ana iya salati in ka koma littattafai za ga duk sun tafi akan wannan domin Allah ya yi umarni da yin salati kuma gashi an ambaci annabi din sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Yusuf ya faɗa yace Imam Sarakhsi ya faɗa a littafinsa yace ya rawaito daga Abu Yusuf cewa ai salati ga ma'aikin sa sallama Allah ne yace ayi kuma ba a iyakance cewa sai waje kaza ba inda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana so a yi masa salati ko kuma wajibi ne a yi masa salat dan Allah ya ce abin nan ko inna Allah wa mala'ikata yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu saboda haka an ambace annabi za a yi mai to gashi an ambace shi a hudu ba saboda haka sai a yi mai sai dai kuma sun tafi akan cewa ba za a daga murya da salatin mu ba za a daga murya ba sai a yi shi kasa kasa kasa kasa ba tare da an daga murya ba to cewa amin fa liman yana addu'a yayin da ake huduba yana huduba sai ya addu'a zaka ce amin sai ya ce wa amma tamin min al-ma'mum inda du'a al-imam fayusannu fi qawli akthari ahli al-ilm babu laifi in liman ya wata addu'a ka iya cewa amin yace wa yakunu sirran inda al-malikiyyah wal hanabila wa bidun raf' sawt inda shafi'iyya su malikiya da hanabila suka ce kasa kasa sirri zai yace amin nan su kuma shafi'iyya suka ce zai iya buɗe daga murya amma ba sosai ba amma ba sosai ba ah, ibn Uthaymin Allah ya masa rahama da aka yi magana akan cewa shin yin amin in liman yana addu'a yayin ba? bid'a ne sai ce laysa min hadha min al ba bid'a bace ce a taminu ala du'a al-khatib fi al-khutbati idha akhadha yad'u lil muslimina fa innahu yustahabbu at-ta'min ala du'a'i mustahabbi ne ma in yana addu'a yi me a amsa lakin la kunu, bi sautin jama'i wa saut ba za a ɗaga murya ba kasa kasa za a yi kasa kasa za a yi an gane ko kowa zai yi sannan zai yi kasa kasa ba tare da an daga murya ba to ga maganar yan abin nan da kai kuke ta nanata hukumul haraka waqt khutbatul juma'a wato kai kawo yayin yin wani motsi da kai kawo yayin hudu ba tunda shi malam sunusi shi mai rikodin ya ce ai ai ba magana suke ba a'a suna sa kyamara ne su gyara su yi waye haka yace to bari mu ji abin da malami suka ce tunda kai ka ce magana aka ce ko ba aka ba na zahiriya kenan lafazin hadisi ce ce aka yi man kala ko to bari mu ji ina zuwa ai gana da gaggawa wallahi kabbara ai ba ce ai kabbara ba kabbara ta me to na ai ai ba a ba babu dalilin sa shi babu dalili <laughs> babu dalili kabbara wace wannan babu dalilin yin kabbara a babu wani dalili ai wannan ce a kai kai sauraro waye ce kai kabbara in ya faɗi abin da misali ya motsa ka ya kaji wani abin da ya abin nan ɗinka ko ba za ka yi kabbara ba ai asalan ba manzala salasalama in ya ji abin da yake mai al'ajabi me yake cewa subhanallah ko ba haka ba to ala'ayi hal dai babu batun kabbara wannan baya daga cikin abin da ake yi yayin hudu ba in ka ji wani abu ya burge ka ce Allahu akbar a ba za ka yi wannan ba za ka yi babu dalilin wannan muna magana cewa amin ne a shekh yace ce ba iya cewa amin sannan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan tabbatattu ne a nasi yin wani motsi ba shine yake cewa motsi iri biyu ne fal harakatu lati la hajata laha mamnu'a duk motsin da ba a babu bukatar sa an hana asna a khutbatul imam alhali liman yana huduba fa in fa'ala al khutba abath in yayi haka yayin ya yayi wargi kuma duk wanda ya wargi wa mallaga fala juma'ata lahu a wancan hadisin wanda ake da magana akai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana me yace man massal hasa faqad laga wanda ishafa kasa inda zai zauna ko inda zai sa goshi yayi lago kamar yadda zuwa cikin hadisi to saboda haka an hana ko da ɗan kaga wannan haraka ce wadda ba bukatar ta a ce ka yi ta gyara ƙasar da ka sa goshi ko wadda ke kewayen ka da sauransu an hana alkazi iya da yake sharhin hadisin nan sai yake cewa man massal hasafa kallaga li'annahu Annahu, tahrik bi tahrikihi lahu wa shughlihi bihi sara laghiyan in yayi wannan garin wannan gyara ƙasa da wane ne ya zama yayi wargi mushghilan mushghilan ghayrahu an sama'il khutba bi sauti harakati ya shagaltar da wani da wannan motsin nasa har ya hana wani majin huduba hudba da sai aka hana sai aka hana an gane ko to saboda haka mutum ba zai yi duk wani abin da zai zamo ya motsa shi ba Imamin nawai Allah ya masa rahama shi ma da ya zo bayanin wa masal alhasa fa kallaga a cikin wannan hadisi sai ce fihi nahyu an masil hasa wa ghairihi min anwa'il abas a wannan hadisi ya nuna an hana mutum ya rika shafa kasa yana yana gyara ta an gane ko sai ya ce wa ghairihi min anwa'il abas da ragowar abin da yake wargi ne duk an hana fi halatil khutba a halin da ake yin hudba yace wa fihi ishara ila iqbal kalbi wal jawarih ala alkhutba kaji ko yawa وفيه a cikin hadisin ji الله nawawi Allah ya masa rahama yace isharatun ila iqbalil سو wal دغ ana so zuciya da gabbai duka so wato ya سوراراوا su ba da kulawa da saurarawa a cikin huduba wal jawari alal khutba kenan ba wai kawai so ake domin duk yayin da kake wata haraka kake motsi to kuma zai yi mai zai yi tasiri a wajen kulawa zuciyarka saboda zuciyar ai ba ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi saboda haka ba a so ka rika wasu ayyuka wanda za su hana ka sauraron hudu ba akwai fatawa ta allajna da'ima ta saudiya ah, suka ce yajibu ala na fi athna alkhutba الاستماع Wa والإنسات ويحرم عليهم الكلام والحركة التي هي من باب العبث حرام الناس zance ko wata wata haraka wani motsi da yake yana da alaka da wargi a hausa mun samu a hausa karatu in an ce ma wargi to ka san me ake nufi ko abinda yake yasashen abu shine wargi abinda ake nufi a hausa karatu an haka ce mutum ya wargi kenan ya wani abin da yake mara amfani an gane ko ba wargi na wasa ordinary ba a'a yayi abin da yake ya ya saba wa abin da yake daidai saboda haka sai ce kuma an hana duk wata harakar da take na babi tana iya shiga sunan mai al'abas sai ce wa kana minha lil haja la siyama al mu'ina ala tafriq al qad li istima' al khutba narju Allah ba sabi duk abin da yake na larura ne wanda zai taimaka wajen sauraron huduba din babu laifi na larura kamar me kamar mutum misali majina ta zo masa ya dauko tishu zai share wannan na me larura in bai ba ba zai iya samun nutsuwa ya saurari huduba ba amma in ya gyara hancinsa ba ko kuma atishawa ya nemo abin da zai rufe bakinsa to wannan kaga abu ne wanda larura ce dole yana bukata yi wannan don ya samu nutsuwa ma ya ji me ya ji hudubar ya ce wa kaddallata suna ala annal haraka halal khutba la haraja fiya idan kanat li tahsili maqsudin shar'i idan wani abu mutum zai yi wanda ya dace da bai saba wa shari'a ba babu laifi yayi wanda bai saba wa shari'a ba ya ce ai ga hadisi ya zo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda hadisin Ahmad da Tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce idza na'asa ahadukum fil masjid yawm al Juma'a idan ɗayanku ku yayi gengede a masallaci ranar juma'a fal falyatahawwal min majlisihi ya canja gurin zamansa ila eh, majlis zalika ila ghairihi zuwa wani wajen wannan ba umarni ne na shari'a ba ko kuma ba taujihi ne na shari'a ba in mutum ya yi gyangyaɗi ma'ana kana zaune kai tuka ji gyangyaɗi ya addabe ka sai aka ce me ka canja gurin zama wannan hadisi ne kaga za ka tashi ana hudu ba ka yi me ai ka yi abin nan amma wannan kuma maksudi ne na me domin so ake ka saurara kai kuma gyangyaɗi ya hana ka sauraro dole ka yi me ka yi abin da zai rage maka wannan saboda in ka tashi daga nan ka koma can watakila ka dan samu sauki na gyangyaɗin to kaga wannan an baka dama in kai wannan baka baka yi abin nan ba a wani hadisi a wannan hadisin riwaya ta tabarani yace idan na sa'adukum kuma juma'a wal imamu yakhutub amma ambace hudu ba saboda a lokacin gyangyaɗin yake kan kama ana hudu ba saboda kowa ya yi shiru to sai saboda haka sai ka gyangyaɗi ya rufe mutum kaga wannan makasudi ne na shari'a saboda haka babu laifi yace wannan hadisi dalla ala jawaz alharaka idan kana li maslaha mu'tabara shar'an in akwai me maslahar da shari'a za ta karba za ta karba haka ibn Uthaymeen Allah ya masa rahama ya zo a sharhin hadisin wa masal hasa fa kallaga sai yake cewa dalilin da yasa aka hana li'anna masal hasa yulhihi anil istima shafa kasa da waye zai shagaltar da shi gaban sauraron ba? yana ta gyarawa yana wane ne an gane ko yace fa kadhalika aidan alladhi ya abathu bi ghairi masil hasa an ambaci shafa ƙasa ne ko amma ba dan iya wannan ake ba a zamanin sa ake yi mu ba akan me muke sallah kafin da tile da interlock akwai ƙasar da zaka shafe ka gyara kai a'a to amma muna da abin da mu ma muke yi yace alladhi ya'busu bi tahriki alqalam misali kana da biro ko alkalmi anan ka kana jujjuya shi misali awi sa'a ko kana duba agogo ana hudu ba kana ta lissafi kana duba agogo to kaga in kai wannan kayi abin da babu bukata ko ba haka ba ko kuma al'adar yanzu misali kallon waya din nan in ana hudu ba mutum ya dauko waya yana kallo duk wannan ya zama abas ne an gane ko yace amma mutumin da misali zai dauki asuwaki ana hudu ba saboda gengedi ya ya ya ya dan gyara bakinsa haka dan ya ya kori bacci ya ce wannan yana daga cikin wanda aka ce in ya samu dama ya yi ya canja guri to in ba za ka iya canja ba fa ce kai wani abin da zai taimake ka ya rage maka bacci shine yace kaman yin mutum ya dau asuwaki ya dan goga dan ya kori bacci wannan yace babu laifi yace fa haka yace kan ya ah, tihi nawm aw nu'as wanda ya gangadi ya addabe shi fa haka zai tasawwal li yatrud nuas ya dauki asuwaki ya dan sa a baki domin ya gyara bakinsa ya kori bacci wannan ya ce fa hadha la ba'sa domin dan maslahar sauraron ne dan maslaha ta sauraron ne to sai aka ce to idan waya ta yi ƙara fa za a kashe za a kashe mana saboda ai duk abin da kuma zai hana sauraron hudubar kuma shi shi ya zama eh kamar misali in ana da agogo mai alam a masallaci sai ya kama ƙara yana alam sai a yi shiru a kyale shi dole wani sai ya tashi to ya tashi ya kashe don maslahar hudu bace ko ba haka ba ko kuma laspika ta fado misali daga sama ya ɗauka ya miƙa kaga wannan don maslahar abin nan din ne hudu bace kaga duk wannan ya ce duk abin da yake zai yana da alaka da maslaha ta hudu ba ko kuma a yi ta buga kofa ta liman dole wani ya tashi ya bude. saboda ana hudu ba kar wani ya samu ya dau hankalin mutane duk irin wannan yake cewa babu laifi in ya zamo larura ce domin duk in ka duba wayannan abubuwa ne da sukan taso kuma dole a yi kokari a dakatar da su don kada su shagaltar da mutum amma nan ba a ambaci in hisba su gyara sahu ba domin gyaran sahu dama ana yi ne kafin a yi mai a ta da sallah shi ake yi gyara sahu ba a cewa gyara sahu sai an ce ka ta sallah tukura. to nan kan kowa za a ce ya gyara sahu kuma liman in ya aka gama hudu ba da abin nan ya kama dama ba zai ta da sallah ba sai ya yi mai ya tabbatar sahu ya ya daidaita malam ikirma bai zo ba darasi da ya gabata ko eh mun yi magana akan hudubobi baka nan hudubar an ce huduba kowace ta shafi sunan iri ɗaya ne ta eh, huduba ta shari'a abin da yake kan nan yana kan waɗancan saboda haka hudubar idi ma biyu ake yi kuma ana buƙatar liman in yayi ta farko ya zauna ya huta sannan ya yi ta biyu sannan ana buƙatar an zo huduba mutum masu sauraro su saurara ba ta sai da duk abin da yake ya shafi waɗannan na'am zama mai ba tsakanin hudu ba kamar mun kara mun ba mu wannan ba ko ai an ce tsakanin hudu ba ba a so wani eh wani zance to amma wasu sukan yi addu'a zai zo shi ma gaba dangane da sa'atul ijaba ah, in yana da alaka da wannan addu'a da mutane suke a yanzu muna magana ne game da mamassa alhasa wanda ya shafi turbaya to yanzu ba turbaya ma'ana wanda ya wani motsi dai wanda yake bayi da alaka da maslaha ta ita hudubar an gane ko amma duk wanda ya abin da bayi da alaka da maslaha ta hudubar shine wanda ya shiga cikin mamasa alhasa inji malamai inji malamai saboda haka sai a kula da waɗannan to wanda ya sha ruwa fa ko ya sa wani ba bakinsa ana ana huduba shi fa sai yake cewa wa amal akal wa shirb mutum ya aje ana huduba yana shan ruwa ko kuma yana yana cin wani abu yace kad nasal hanafiyya fi qawl wa shafi'iyya wal hanabila ala karahati shurb al ma' athna al khutba aw hatta bayna al khutbatayn sun ce makarohi ne ana hudba a sha ruwa ko a ci wani abu a yayin da ake hudba ko kuma tsakanin hudba guda biyu malam yakun thamma sai dai in ya yana tsananin kishi dole yana bukata to tsakanin hudba ruwa ya iya ya iya sha shi ma dai litasabbu fi adam al khushu' hina izin idan mutum an yadda ne ya sha in ya matsu saboda zai iya hana shi kushu'i amma ba matsuwa ba ce ba a yadda ya sha wani abu ba ba a yadda ya sha wani abu ba ko ya ci wani abu an ana yin hudu ba so ake ya ba da hankali ya yi shiru ya ce wa amma alkhuru li talabihi athna alkhutba in ko ya fita daga masallaci don wani dalili in dai ba zai je ya jaddada alwala ba shi ma duk fihi ashaddu karaha an ki wannan matuƙa saboda zai shagaltar da kansa da masu sauraron a hudu ba ne hadisin na manzala sa zai ce wannan mutumin ya jini fakat azaita wanda ya shigo din masallaci yana tsatsallaka a ainihin mutane to akwai hadisai na gaba babi na gaba zai mana bayani game da abin da ka tambaya Shi ne babin da yake cewa babu sa'a allati fi yawmin juma'a babin da yake bayani cewa ranar juma'a akwai akwai wata sa'a wacce mutum in ya dace ya roƙi Allah a cikinta to Allah zai karɓi addu'arsa ya ce wa anhu daga abin huraira Allah ya kare yadda gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara mal juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ambaci abin da ya shafi ranar juma'a fa qala sai yace fihi sa'a ranar juma'a akwai wata sa'a la yuwafiquha abdun muslim ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan sa'a wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah yas'alullaha ta'ala shay'an yana roƙan Allah wani abu illa atahu iyyahu face sai Allah ya bashi abin da yake roƙa wa ashara bi yadi yuqalliluha sai ya nuna da hannunsa yana karanta lokacin ma'ana dan kankani ne Wani hadisi kamar yadda muka gani yana magana game da sa'a cewa wani lokaci shine malamai suka ce manzo Allah ya ambaci ranar juma'a yace dakara yawmal juma'a kenan ya nuna juma'an nan ta kullun ce ta kowace juma'a ake da wannan sa'a din an gane ko sannan da yace sa'a yankin lokaci yake nufi kar ku dauka sa'a yana nufin awa ɗaya. dan ya ce ashara yuqalliluha ya nuna lokaci yake nufi dan kankani lokaci ne dan kankani so an ce maka sa'a lokaci ya nufin dan ƙanƙanin lokaci an gane ko yace wa huwa qa'imun yusalli to a ranar juma'a aka ce yana tsaye yana sallah wace sallar a yaushe kagan dai sallar juma'a ce a lokacin da ake ayin ya shiga sallar juma'a ba zai addu'a sai dai a cikin sallah ko ba haka ba to sai malamai suka ce wa salli abin da ake nufi ko dai yana yin wata sallah mai sababi kamar ya shiga masallaci ya tahiyatul masjid misali ko kuma ana nufin wanda yake zaune yana jiran wata sallah domin ranar juma'a akan zauna domin yin addu'a ko kuma mutum ya zauna don ya zikiri ko wani abin a masallaci to nan zaman da ya yana jiran sallah to yana cikin sallah ne kamar yadda ya tabbata hadisi man intazar sala fa huwa fi sala wanda ya zauna yana jiran sallah to ai kamar yana cikin sallah ne to sai aka ce abin da ake nufi yana zaune a masallaci yana jiran sallah kuma yayi amfani da wannan damar yayi addu'a to in ya dace da wannan lokaci shikenan na ijaba kenan na amsa addu'a na amsa addu'a yas'alullaha shay'an kaga shay'an yana roƙon Allah wani abu wani irin abu kowanne in dai ya dace a yi me a amsa masa ai akwai addu'a da ba a amsa ko babu akwai mana ga hadisin abu huraira na Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yazalu yustajabu lil abd ba za a gushe ba ana amsa addu'ar bawa ma lam yad'u bithmin aw qati'ati rahim in dai ba addu'a ta sabo yayi ba ko ta yanke zumunci shine kadai ba za a yi mai ba za a amsa ba to kenan kaga da aka ce an. abin nan ne an sake shi amma yana da kaidi yana da kaidi yin ya roki Allah abin da yake mai amfani abin da yake bai saba wa ka'idar addu'a ba to anan gashi ana nuna lokaci amma dai yana magana akan sa'a ta amsar addu'a yaushe ne malamai sun tattauna akan wannan sa'a din sai suka gamu akan cewa mafi rinjaye lokaci biyu aka ambata na wannan sa'a wannan dan lokacin an gane ko imam ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace wa arja hadhihi al-aqwal yace mafi rinjaye a cikin maganganun nan da aka yi da yawa akan sa'atul ijaba magana ce guda biyu magana ce guda biyu na farko ita ce anna hajjulu sulaiman ila qiza as-sala kaji mala hashim sa'ar da ake amsa addu'a wasu malamai suka ce yayin da liman ya zauna akan mimbari har kuma a idar da sallah julus al-imam ila sala to kaga a wannan suke ribata wannan dama ya gabar sai su daga ka fahimta me dalili shine hadisin muslim daga abi burdata dan abi musa al-ashari Allah ya kara masa yadda yace mahaifinsa yake cewa kan ah, shi abu burda yake cewa qala li abdullah bin umar abdullah dan umar yace da ni asamita abaka yuhaddithu anna rasulullah sallallahu alaihi fi sha'ni sa'ati al-juma'a ya kai abu burda kaji babanka ya faɗo ta magana daga ma'aiki dangane da wannan lokacin amsa addu'a a ranar juma'a kala qultu na'am nace eh ko kware naji mahaifina yana faɗa samitu yaqul naji mahaifina yana cewa samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlis al-imam ila an tuqda da lokacin da liman ya zauna akan minbari za yi kiran sallah har kuma a idar da sallah to kaji hadisi kuma imam muslim ya rawaito shi yasa wasu ke daga hannu a wannan akwai hadisin tirmizi da ibn majah daga hadisin kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf al daga babansa daga kakansa yana cewa manzo Allah ya ce inna fil juma'ati sa'a la yas'alu Allah al-'abd la yas'alu Allah illa a iya manzo Allah yace a juma'a akwai wata ranar juma'a ko ta sa'a da in mutum ya dace ya roki Allah tabbas Allah zai ba shi abin da yake ya roka qalu ya rasulullah ayyatu sa'atin hiya suka ce ya ma'aikin Allah yaushe kenan qala hina tuqamu as-salaa ila insiraf ila insiraf minha daga lokacin da liman zo ya tsaye da sallah har lokacin gaba sai dai wannan hadisi na nabi yana da rauni kauli na biyu shine wannan sa'a din innaha ba'da al-asr bayan la'asar ce sa'ar amsa addu'a yace wa hadha arjahu al-aqwal al-qawlain ibn al-qayyim yace a cikin zantuttukan nan guda biyu wannan zance shi yafi inganci saboda abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Salam Allah ya kara masa yadda da Abi Huraira Imam Ahmad ya rawaito da wasu malamai shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abi Huraira wanda suka ce inna fil juma'ati sa'a la yuwafiqu abdul muslim hadisi ne marfu'i manzo Allah ya ce ranar juma'a akwai wata sa'ar da bawa ba zai dace yana roƙon Allah ba azza wa jalla fiha khairan illa atahu iya ka nan an ce khairan yana roƙon alheri sai Allah ya bashi sai ya ce wahiya ba'dal asr wannan sa'a din bayan sallar la'asar ce haka hadisin Abu Dawuda da Nasa'i daga Jabir bin Abdullah daga Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma yana na ta wannan cewa bayan la'asar ne saboda haka manzo Allah ya ce faltamisuha akhira sa'atin ba'da al'asr ku nemi wannan lokacin a ƙarshen la'asar wato ba ma farkon la'asar ba cancan can haka a roƙe a yi addu'a sa'ar addu'a ɗin lokacin amsa addu'a bayan la'asar ne dab kuma la'asar ɗin ta tafi haka ta tafi lokacin da ake amsa addu'a ke saboda haka akwai hadisai da yawa da ga sai ibn mansur ya rawaito a sunan din shi daga Abu Salama ibn Abdurrahman yace sabon manzan Allah sallallahu wata rana sun zauna suna tattauna wannan sa'adin yaushe ne sa'ar amsa addu'a ran juma'a suka yi muzakara sai suka tafi akan cewa ma'ana suka gama maganar su suka tashi akan cewa sun haɗu akan bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar kuma ga hadisin Abdullahi dan Salam dogon zance ne da yake cewa ya faɗi magana a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna lanajibu fi kitabillahi fi yawmil juma'a sa'a mun samu a littafin Allah a ranar juma'a ko ta sa'a da bawa mummuni ba zai dace yana addu'a ba face sai an amsa masa da ya faɗi wannan sai ya ce fa a sha rasulullah sallallahu au ba a sa'a sai manzo Allah ya ce ko dai wani yanki na sa'a ma na dan kankanin lokaci fa kultu sai na ce ah, sadaqta haka ne ka faɗi gaskiya inji Abdullahi dan Salam ai ka san Abdullahi dan Salam ko Muhammad ka san Abdullahi dan Salam ya manta shi Ah, abdullahi bin salam na bai hudan nan da ya musulunta na saboda haka da ya faɗi wannan sai tunda manzo Allah ya yi masa muwafaka cewa eh haka ne sai ya ce kultu ayyu sa'atin hiya ya ma'aikin Allah to yaushe ne kala hiya akhiru sa'atin nahar ƙarshe karshen yini ranar juma'a kaga kenan." to wadannan hadisai da dama sun nuna ah, wannan sa'a ce ake me ake addu'a ranar juma bayan la'asar za mu dakata saboda lokaci Allah ta'ala ya ba mu ladaci cikin abin da mu karanta Allah ya mana afuwa cikin tuba harshe wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum